shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina wa maulana muhammadin al-fatih khatim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim jama'a masu kallon mu a wannan tasha ta madinawa tv ina mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu bayan haka idan ba a manta ba a satin da ya gabata mun kawo bayani mun kai ƙarshen bayani game da abin da ya shafi ruwa mai tsarkin da yake tsarkake waninsa yau kuma insha Allahu za mu ɗora a inda muka tsaya malam ya ci gaba da cewa faslun wannan fasali ne idan aka ce fasali ana nufin warware bayani ko rarrabewa game da abin da ya shafi akan abin da ake magana za a yi magana akan su kenan to kamar yadda muka yi bayani a can baya a muƙaddima malam ya kasa wannan littafi bisa babi babi guda goma sha ɗaya to a cikin kowane babi akwai fasali fasali fasali daban-daban wanda suka kunshi abubuwa da dama game da wannan babu to sai malam ya ce faslun wannan fasali ne wato rabewa ce kullu hayyin fahuwa ƙahirun dukkan mai rai wanda yake raye to wannan abu wannan mai tsarki ne dukkan wani mai rai mai tsarki ne sai ya ce adami yun dan adam ne au gairahu ko kuma waninsa wanda ba dan adam ba kamar sauran halittu kenan sai ya ci gaba da cewa wa kazalika araquhu haka na gumunsa ma shi ma mai tsarki ne walu'abuhu majinarsa eh, yawunsa ma mai tsarki ne wa mukhaduhu majinarsa ma mai tsarki ce wa dam'uhu haka na hawayensa ma mai tsarki ne wa baiduhu haka na kwansa ma mai tsarki ne tunda ya yi maganar wanda ba ɗan adam ba kamar sauran halittu kenan kamar dabbobi to sai ya ce har da kwan abin da yake rayan nan shi ma abu ne mai tsarki ghairal maziri amma sai ya ce banda almaziri abinda ake nufi da almaziri sai ya ci gaba da cewa bi zalil mu'jamati ana rubuta almaziri da zalun wadda take mai dugu almu'jamati mai dugu shine zalun kenan wa huwa almutaghayyirul Mutinu shine wanda ya jirkita ya ɓaci wato kwan kenan ya koro bayani yake cewa da hawaye da yawu da majina da gumi duka abu ne da yake fita daga jikin ɗan adam sai ya ce to duka waɗannan abubuwan da suka suke fita daga jikin ɗan adam in dai rayayye ne to wa'annan abubuwan masu tsarki ne ba za ka ce don hawaye ya zuba jikinka ya zama najasa sai ka samo ruwa mai tsarki ka kawar da shi ba ko majina ko yawu ko hawaye da makamancin haka to sai ya ce har da kwai ma na wata dabba kenan ko tunda ya ce har da wani ɗan adam da ɗan adam da wani ɗan adam to wa bai buhu kwansa ma shi ma wannan abin <clears throat> mai tsarki ne muntinu ne wato bara gurbi wanda ya gurɓata ya jirkita a ainihin sifarsa ta kwai in aka fasa kwai idan ya jirkita ya zama bara gurbi za a ga ya jirkita ya cakuɗa ya canza kala to wannan ake nufi sai ya ce walabanul adamiyyi da nono na ɗan adam fi hali hayatihi a cikin halin rayuwarsa a halin da ɗan adam yake raye nonansa shi ma ƙahirun mai tsarki ne sai ya ci gaba da cewa walabanu mubahil akli da nonan duk abin da aka halatta a ci shi shi ma ƙahirun mai tsarki ne sai kawo misali ya ce kalbakari tamkar saniya walganami da tumakai wal'ibili da raƙumi wa kazalika bauluhu haka na ma bawalinsa wato bawalin waɗanda aka halatta a ci su kamar saniya da raƙumi da dangin tumakai aka ce dangin tumakai ya haɗa da eh, akuyoyi da tumakai tinkiya kenan bawalinsu shi ma mai tsarki ne wa raji'uhu haka na kashinsu ma mai tsarki ne malam ya tagazza bi najisin matukar basa cin najasa matukar basa najasa kenan idan suna cin najasa eh, bawalin nasu da gaya din nasu ya canza daga cewa shi wannan abun mai tsarki ne sai malam ya ci gaba da cewa wala banu gairi ha nonon watanta kuma wato watan wanda aka halatta a tina'ati naman su kenan sai ce tabi'un lilahmihi yana bin namansa ne Abin abinda yake nufi da yana bin namansa ne idan naman halal ne a ci to shi ma nonon ko kuma bawalin da gaɗin eh, sun zama masu tsarki kenan idan kuma abin haramun ne a ci to shi ma uh, bawalin da gaya din da nonon su ya zama wanda ba mai tsarki ba kenan ya zama najasa to sai malam ya ci gaba da cewa fama horima akuluhu duk abin da shi ma aka haramta aka haramta cin sa to ga ma bayanin duk abin da aka haramta cin sa aka haramta cin akulu lahmihi aka haramta cin namansa falabanhu najisun to nonansa najasa ne kai tsaye sai ya ce kalhaili tamkar eh, dawakai kalhaili kamar doki wal da alfadari wal da jaki kenan naman su tunda malam ya ce mana anan naman su bai haramun ne a ci to nonan su da bawalin da gaɗin kenan ya zama najasa a wannan ma'anar wa ma kuriha aklu lahmihi da abin da aka karhanta cin namansa idan aka ce makruhi abin da aka karhanta kamar yadda muka yi bayani a satin da ya gabata cewa an ƙi abin ana ƙin abin ba a so a aikata shi amma kuma idan aka aikata shi babu laifi idan an aikata shi babu laifi sai ci gaba da cewa ka sabu'i tamkar tamkar eh, zaki falabanhu to wannan sa makruhun shi ma makruhi ne kenan yana nufin cin cin zaki makaruhi ne kenan ba haramun ba falabanhu nonansa makruhun makruhi ne a ci shi a sha kenan to kenan shi hukuncinsa ba hukunci ne na haramci ba hukunci ne na karhanci ya ci gaba da cewa wa maitatun mala nafsa da mataccen abun da ba shi da rai mala nafsa lahu sa'ilatun wanda ba shi da wato bai shi da jinin da yake gudana Zubabi, kamar Zubabi shi ne ƙuda wannamli da tururuwa wadudi da tsutsa ɗahiratun su suma waɗannan abubuwan masu tsarki ne insha Allahu a nan za mu kwana a cikin karanta wannan littafi sai satin da ya gaba sai sati mai zuwa insha Allahu za mu dora a inda muka tsaya sunana Sadiya Ismail Abdallah jama'a